Sabuwar ƙawancen da aka yi wa lakabin Alliance for Revolutionary Change a ƙarƙashin jagorancin tsohon ministan ciniki da masana'antu kuma jigo a jam'iyya mai mulki ta NPP Mr. Alan Cirmantin da tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar CPP kuma jagoran ƙungiyar NIM a yanzu Dr. Abu Sakara Foster. sauran sun hada da UGM na Akwesi Adai da Ghana Green Party wanda Reverend Stephen Ayensu ya kafa, Third Force Movement da Mrs. Augustine Kujo ta kafa, da Non-Aligned Voters Movement wanda Mr. Kofi bongo ya kafa, da Mr. Henry Asante na Crusaders Against Corruption. Da yake jawabi a wurin taron kaddamar da kawancin kungiyoyin siyasan, Mr. Alan Chirmantin ya bayyana muhimmancin taron da kuma inda zai mayar da hankali idan an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa. The significance of today's event lies in the fact that we are initiating a process that will redefine the architecture of political governance in our country. Ya ce muhimmancin wannan taro na yau ya ta'allaka ne kan yadda muke bullo da wani tsari da zai sake fasalta tsarin tafiyar da harkokin siyasa a ƙasar mu. Mr. Chirmantin ya ƙara da cewa idan aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa zai mayar da hankali ne wajen magance matsalar talauci da kuma sake saita ƙasar kan sabuwar hanyar ci gaba mai ɗorewa. sai dai wannan kawancen bai tsone manyan jam'iyyun siyasa biyu da suka yi kaka gida mulkin kasar ido ba wato jam'iyyar npp mai ci da kuma babbar jam'iyyar adawa ta ndc kamar yadda jami'un sadarwar jam'iyyun suka ce ni ne naku alhaji aminu abu na madina eh ayi dai mu gani domin ni na sani kasan nan in dai ba jam'iyyar NPP ba jam'iyyar NDC ba ba wanda zai ce wai zai an sha kafa wai third force third force muna dauka American system saboda haka nan yanda Allah ya so shi haka za yi Adal Umar na jam'iyyar NDC ya ce idan wata jam'iyyar siyasa za ta rasa ƙuri'a sanadiyar wannan kawancin to ba jam'iyyarsa ta NDC ba sai dai NPP NDC muna da support base mu ba yanda za a yi mutane su je su ba alam wannan bai yiwa amma allah na da support base a cikin npp shi sa in dai wani ya lose vote mai shi ya lose vote from Allah in ka duba recent polls da ya fito sun indicate kamar vote ba wani ya drop amma na Allah ya appreciate what it means is that within the NPP na wayan sun su sun vote ma Allah eh amma mutane NDC sun sai ma NDC da ikon Allah shi sa mu wannan bai dami wayan da ya kamata su yi tunanin election su damu shine ya NPP fitaccen mai hasashen zaɓe Musa Dankwa daraktan gudanarwa kuma shugaban bincike na kamfanin Info Analytics ya ce idan wannan kawancen ya yi ƙoƙarin jawo su in ndc da kuma waɗanda ba sa goyon bayan kowace jam'iyya a cikinsu to za su iya juya zaben zuwa zagaye na biyu kokarin su duka ni na gani ya fito wurin allah da martin ne ko cikin su nan shine kwararre da ke da martaba cikin siyasan ghana sannan abu sakara inda sun yi sun yi kokari suka sake hankulan mutanen da suke tare da ndc au floating voters nan to inda suka yi haka nan to zaben maybe an je second round amma inda dai ba su yi wannan kokari ba na ga kokari nan duka inda ya fito ga wurin npp ne to second round nan bai zuwa kai amma ba yi tsammani kamar ya yi samu wani match impact kan election nan ba yanzu dai waɗannan ƙungiyoyin siyasan sun haɗa ƙarfi a ƙarƙashin jagorancin alan cirmantin don baiwa 'yan ghana ƙarin zaɓi ga 'yan takara da za su zaɓa a babban zaɓen 2024 wanda za a yi a watan disamba mai zuwa idris abdullahi bako sashin hausa na muryar amurka daga Kira, ghana